Ah, yadda za a karanta kalma mai ɗauke da wasalin long e wato doguwar e kuma ita long e tana zuwa ne a spelling ko kuma yadda ake rubuta ta da double e ko ea kamar yadda za a gani a cikin waɗannan kalmomi na homophones wanda su ne misalin farko <clears throat> kalmar s w e c s e a ita ma c kullum ina yawan jaddadawa, waɗannan ɗaya daga cikin kalmomi ne suna ɗaya daga cikin kalmomin da muke kira homophones wato kalmomin da sau suna da sauti iri ɗaya a turanci amma spelling su daban su daban to ga rukunin kalmomin da suke ƙarewa da double e amma tana zuwa da sautin wasalin e wato e ce mai ja ko kuma doguwar e ko kuma long e <clears throat> akwai kalmar S W E C T R W E 3 F R W E 3 B W E B T H R W E 3 F W E P in muka koma za gansu gashi nan haka C 3 pre B 3 P C, 3, B, 3, P. Sai kuma rukuni na biyu na misalan kalmomin da suke ɗauke da long E amma tana zuwa da wasali EA ne kamar kalmar s e, A, C, t e, A, T, FLEA, PLE. Wato su ne wanda suke zuwa da EA a matsayin wasautin wasalin long e <clears throat> to ga misalin ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi kamar yadda muka saba a cikin sentence uh, na ɗauka na bayar domin ya zamanto kuma ku ga yadda za ku kwatanta misali I will see you later na ɗauki kalmar S E ne amfani da ita domin in fitar da ma'anarta contextually I will see you later zan ganka in an jima ko zan ganki in an jima ko zan ganku in an jima i will see you later zan ganka in an jima see da ma'anar gani to kamar yadda aka saba sai ku ɗauki sauran kalmomin ku haɗa ƙananan jimloli sentence ƙananan sentence sentence ku rubuta ku karanta ku yi recording shi ma ku turo min da rubutun da kuma sautin ku domin in gani in kun yi daidai in ba ku yi daidai ba sai a gyara inda ba ku yi daidai ba kamar yadda aka saba da fatan shi ma kun fahimci wannan darasin sai a darasi na gaba nake fatan Allah ya sada mu da alkhairi. someone that will be glad in her and often in her someone that will feel jealousy when you look at her hey na yi gargaɗin ku sa ku ji ni za ku ƙaru za ku samu fa'idar bayani kargiyar kuruciya ta tunkuɗa ku ne kara kanku kara zuriyar ku